Um Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai babaya ko makeri ne tare da Zahara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau juma'a 13 ga watan oktoba shekarar 2023 a cikin shirin za ku ji cewa babban bankin najeriya cbn ya ɗage haramcin canjin dala na amurka da ya ɗora akan wasu kayayyakin masarufi da kuma kayan bukatun yau da kullum muna kuma ɗauke da rahoto akan wani taron karawa juna ilimi ga makiyaya a garin gwandare na jihar adabawan jamhuriyar kamaru za mu kuma kawo muku maimakin rahoto na musamman akan matsalar tsaro da ake fama da shi a arewacin najeriya da ma wasu sassan kasar baki daya da kuma irin kokari da wato mahukunta ke yi domin magance wannan matsala muna kuma dauke da labaran wasanni daga jamhuriyar kamaru wanda muhammad awal garba zai gabatar mana amma kafin nan ga zara da cikakkun labaran duniya Jama'a masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci. A yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden zai je Philadelphia don tattaunawa kan ƙoƙarin da gwamnatinsa ke yi a cikin gida wanda suka hada da samar da ayyukan yi da saka hannun jari kan ababen more rayuwa sannan mai yiwuwa ya amsa tambayoyi daga 'yan jarida kan yakin isra'ila da hamas A ranar Laraba, Biden ya gana da shugabannin Yahudawa a fadar White House game da kudirin gwamnati na kubtar da mutanen da aka yi garkuwa da su ciki har da Amurkawa, wanda kungiyar Hamas ta yi garkuwa da su a harin kwantan bauna da ta kai kan Isra'ila a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Biden ya ce muna son mu bayyana a fili cewa muna aiki kan kowane sashe don ganin an kubutar da 'yan Isra'ilan da aka yi garkuwa da su ciki har da tura ƙwararru don ba da shawarwari da kuma taimakawa a ƙoƙarin dawo da su. 'Yan jarida da al'umma suna son su san irin ƙoƙarin da muke yi don ganin an dawo da waɗannan mutanen gida. Ba zan iya dawo da su ba, amma ina tabbatar muku muna iya ƙoƙarinmu don ganin sun dawo gida lafiya. akwai abubuwa da yawa da muke yi ba zan yi ƙasa a gwiwa ba don ganin an da da mutanen gida hamas ta shaidawa fararen hula da su yi watsi da kiran da dakarun isra'ila suka yi na cewa fararen hula fiye da miliyan ɗaya su yi ƙaura zuwa arewacin gaza da ke yankunan kudanci cikin sa'o'i 24 domin kiyaye lafiyarsu. Ƙungiyar mayakan ta kuma ce hare-haren da Isra'ila ta kai a cikin sa'o'i 24 da suka wuce sun kashe 'yan Isra'ila goma sha uku da wasu 'yan ƙasashen waje da suka yi garkuwa da su. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya gana da Sarki Abdallah na Jordan a birnin Aman, inda kuma zai gana da shugaban Falasdinawa Mahmud Abbas. sakataren tsaron amurka lloyd austin ya isa isra'ila don ganawa da manyan shugabannin gwamnati majalisar ɗinkin duniya ta ce mutane 140 sun rasa matsugunansu a gaza isra'ila ta ce an kashe mutane 1,300 a harin na hamas ita kuma gaza ta ce an kashe mutane 1,500 a hare-haren mai da martani A yau Juma'a ma'aikatan tsaron Burtaniya ta ce kwanaki 21 kenan da jiragen sama masu dogon zango na Rasha suka kaddamar da farmaki akan Ukraine ma'aikatar ta ce rasha ta kai irin wannan hari a farkon wannan shekara daga ranar 9 ga watan maris zuwa ranar 28 ga watan afrilu ta ce jinkirin da aka samu na kwanaki 51 mai yiwuwa ya faru ne saboda karancin kayan yaƙi da rasha za su yi amfani da su bayan yaƙin sunkuru da suka kai kan ababen more rayuwa a ukraine a cewar ma'aikatar jinkirin mai yiwuwa ne saboda rasha tana alkinta makamai masu linzami na as-23 da kuma yin amfani da lokaci don ƙara adadin makaman da za su yi amfani da su kafin kai manyan hare-hare akan ukraine Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na yau da kullum cewa Amurka tana sanya takunkumi kan kamfanonin da suka keta ƙa'idojin farashin man fetur na Rasha. Yana mai cewa yana da muhimmanci a ci gaba da matsin lamba da kuma hana Rasha damar ba da gudunmuwar ta'addanci ta hanyar duk wani albarkatun makamashi. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu rajin kare haƙƙin bil'adama sun soki lamirin ƙasar China bayan da rahotanni suka bayyana cewa Beijing ta tilasta wasu 'yan Koriya ta Arewa su 500 da suka gudu komawa ƙasarsu. su. A cewar wasu kungiyoyin kare haƙƙin 'yan Koriya ta kudu da ke aiki tare da 'yan gudun hijirar Koriya ta Arewa, an tura waɗanda suka tsere zuwa kan iyakar China da Koriya ta Arewa a farkon makon nan, jim kaɗan bayan kammala gasar wasannin Asiya ta shekarar 2022 da aka gudanar a birnin Honzu na ƙasar China. To a gaida zara da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. A sanar wanda babban bankin Najeriya CBN ya fitar ya ce ya ɗage haramcin canjin dalar Amurka ga wasu kayayyakin masarufi da kuma bukatun yau da kullum. ga wakiliyanmu Rukayya Basha daga Abuja da cikakken rahoto. A sanarwar da babban bankin Najeriya CBN ya fitar mai dauke da sa hannun babban daraktan sadarwar bankin Isa Abdulmumin. Ya bayyana cewa ta ɗage haramcin canjin dalar Amurka ga wasu rukunin kayayyaki su 43 a wani yunkuri na bunƙasa tattalin arzikin ƙasar da kuma tallafawa musayar kuɗi. Waɗannan kayayyaki da aka ɗagewa haramcin canjin dalar Amurka sun haɗa da shinkafa, manja, siminti, nama da sauran nau'ikan kayayyaki talatin da tara. Idan za a iya tunawa, gwamnatin da ta gabata ne ta ƙaƙaba haramcin canjin dalar ga waɗannan kayayyaki a shekara ta 2015. A hirarsa da muryar Amurka, sakataren yaɗa labarai na manoman Najeriya reshen Afan Muhammad Magaji ya ce sun yi farin ciki da jin labarin ɗage haramcin canjin tadalar Amurka da babban bankin Najeriya CBN ta yi. Yanayin da ake ciki na matsi da talauci da rashin abinci da fama saboda haka duk inda aka kawo hanyar da za a samu sauki mu kungiyar manoma a bayan wannan sauki muke muna fata a samu sauki allo mu samu sauki manoma mu samu sauki makiyaya mu duk al'umma mu samu sauki wannan shi ne fatanmu a koma shinkafa ta yi ƙasa duk abin da zai kawo na ƙasu ga manoma da noman kansa ba mu sonsa domin in aka zo aka kawo kowane irin abu bayan manoma sun riga sun sha wahala sun kashe kuɗin su sun koma kan noma shinkafa don kawai a ciyar da ƙasa sannan al'umma ta riga ta saba da cin abincin da ake nomawa a ƙasa yanzu aka koma cewa za a ci gaba da shigowa da shinkafa irin na da sannan ya zama zai zama daga nan ba magana noman shinkafa ta wannan bai yi ba gaskiya Baffa Haruna Bagjoga mamba ne a kungiyar muryar talaka a Najeriya. Ya ce ɗage wannan haramcin canjin kuɗin dalar Amurka ga 'yan kasuwa da babban bankin Najeriya ya yi ya faranta musu domin zai rage musu wahalhalu da kuma takaita hauhawan kayayyakin amfanin yau da kullum. Matsayina na ɗan Najeriya ina lale marhaban da wannan labari wanda ya faranta min rai ko kuma in ce ya faranta wa al'ummar Najeriya rai. domin wannan dama da aka bada insha Allahu zai zama silar saukan kayayyakin masarufi wanda a yanzu muke fama da matsala da tsada na abin da talaka zai sa a bakin salati. Lale marhaban da wannan labari da muka ji daga babban bankin Najeriya. Shin koyaya manazarta tattalin arziki ke ganin ɗage haramcin canjin dalar Amurka da babban bankin Najeriya ya yi Dr. Abdullahi Bukata manazarci ne kuma masanin tattalin arziki a jami'ar Bayero da ke jihar Kano. Um, a lalle kam wannan mataki na babban bankin Najeriya mataki ne mai kyau. wanda kuma ana sa zai taimaka kwarai gurin farfadowa da kuma haɓaka tattalin arzikin najeriya zai taimaka wurin a samu karuwar yawan waɗannan kayayyaki a cikin ƙasa dama kayayyaki na masarufi da ake buƙatar su idan ya kasance za a samu canjin kudaden ƙasar waje ta hannun babban banki cikin sauki a shigo da su to za a samu su shigo da yawa kuma su kusan wadatar da al'umma su biya bukatunsu wani abin alheri shine za ana sa ran farashin su zai sauko to kuma za a samu karuwa ayyukan yi al'umma za su samu ayyuka yadda ya kamata to hakan kuma ana sa ran zai taimaka wajen daidaita wato shi musayar kuɗin darajar ah, musayar kuɗin na kasashen waje da naira ta ta gida zai taimaka inda abubuwa sun tafi yadda ya kamata gurin da darajar naira kuma ya dan farfado da darajar ta. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda babban bankin kasar CBN zai wadata yadda canjin dalar zai kasance. Ganin cewa a baya bankin ya sha alkawarin hakan sai dai ba a gani a ƙasa. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya. To da a gaida rukayya basha da wannan rahoto. kamar yadda aka san yankin adamawa jamhuriyar kabaru da noma yanzu yankin ya zama cibiyar samar da madara a kasar domin fahimtar da batun kiwo ga kiwo wato kungiyar ACEFA e tare da haɗin gwiwar ma'aikatar noma wato na kiwon dabbobi da sun haɗa wani muhimmin taro na sanar da mahalarta yadda ake gudanar da wannan aikin masu ruwa da tsaki na wannan fannin sun haɗu a gwandare domin musayar ilimi ga wakilinmu rabiu muhammad da ƙarin bayani shirin inganta gogayya na iyali manoma da makiyaya ya ɗauki ƙahon bijimi ta hanyar shirya taron bita a gaundare tare da haɗa dukkan masu ruwa da tsaki da ke wannan fannin Buba Mumini shine koditan kasan. Notre pays produit selon le chiffre du BNPA environ Lalle akwai kasashe da suke samar da tan 166 a cewar ma'aikata mai kula da kiwon dabbobi a nan kasar. A bisa kuma la'akari mun bukatar mu ina kaiwa wato tan 500 a kowane shekara abinda bai samuwa kowane lokaci saboda haka dole ne a sama mana dabbobi da suka dace wanda kuma za su ba da wato irin adadin madaran da ake da bukata a kowane shekara don haka she wato gwamnati ta hubasa domin sama mana dabbobi da kuma magunguna da kuma kayan aiki da ya dace domin a samu a cimma wannan Bisa la'akari da waɗannan alƙawuran shiga cikin aiki tare da matsaloli da aka fuskanta na ɓangaren kiwo da aka bayyana, sanannen magani da aka yi la'akari da cewa babban abin da ya rage shi ne rashin yawan amfanin gida wanda aka kiyasta lita biyu zuwa hudu a kowace rana a yanzu ya tashi daga lita biyu zuwa lita goma a kowace rana. Muhammadu Musafa, producer ne a Tinyar. To za mu iya bakin kokarin mu domin samar da madara a wadace kamar da sauran makiyaya suke yi a wasu sassa daban. To amma domin cimma wannan bukatan mu ma muna da bukata wato a sama mana dabbobi da suke zuwa da kasashen turai domin mu ga ma muna kiwon yadda ya dace a yi shanu da aka shigo da su daga faransa sun haɓaka noman madara a yankin adamawan kamaru adadin madara da ake samu ya tsere na wasu yankunan fintinkau tun watan afrilun shekara 2021 samar da madara na da alfalu sosai wajen kare masu amfani da shi daga cutattaki bayan biyo shan in ji wani masani. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan ga wandare, cibiyar Adamawan Kamaru. A gaida Muhammad Rabiu da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye. yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman akan matakan da mahukunta a najeriya ke ɗauka wurin shawo kan matsalar rashin tsaro a kasar ga zainab babaji da rahoto Rashin tsaro a sassa daban-daban na Najeriya na ci gaba da kasancewa babban kalubale ga ci gaban kasar a fannoni daban-daban. Yawaitan garkuwa da mutane don karɓar kuɗi ya kasance kamar kasuwanci ga masu yinsa. Kashe-kashen mutane daga ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai a arewaci da kudancin Najeriya ya zama ruwan dare. inda a yanzu haka jama'a ke zaune cikin fargaba ba sa iya gudanar da harkokin kasuwanci noma ko kiwo cikin walwala lamarin da ya ƙara janyo mummunan talauci ga mafi yawan al'ummar ƙasar masu ruwa da tsaki na kan lalabo hanyoyin faɗakar da jama'a matakan fahimtar juna da samun natsuwa musamman a wuraren da ake samun tashin hankali sanadiyyar saɓanin ra'ayin addini siyasa ko ƙabilanci. Kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Plateau, Honorable Musa Ibrahim Ashams, ya ce zaman lafiya ne kadai zai ba hukumomi sukunin kirkiro da matakan ci gaba. Muna jan hankalin jama'a domin su yi zaman lafiya a yi zamantakewa na lumana na mutunci da adalci. Saboda in aka haka an fi samun ci gaba in aka yi haka za a ga cewa mu'amala da mutane ya fi sauki amma a ce an zauna a cikin gari a da hargitsi da sauransu kin ga dole hankalin kowa ya tashi saboda haka muke kira a matsayin mu na gwamnatin jihar Filato a karkashin shugabancin mai girma gwamna kallon manasa mustuwan ga 'yan al'umman jihar Filato da kowa da ke jihar Filato a yi zaman lafiya da zamantakewa a zaman lafiya kuma muna roƙon Allah ya ba mu lafiya. Akwai waɗansu sabbin matakai da za ku sa domin ganin cewa mutane sun fahimci juna sannan kuma sun rungumi wannan zaman lafiya. Da farko malaman addini da kuma malaman gargajiya da shugabannin unguwanni su ma suna da rawan da za su taka a domin zaman lafiya ba harka ce ta mutum guda ba in gwamnati ta ce a yi zaman lafiya ko mutane suka ce ba za su yi ba kaga ba za a tozarta musu ba saboda haka yana da kyau kowa ya gane cewa zaman lafiyan ya fi sauki domin kwanakin baya in kika je wasu angwani a jihar filato za ki ga da musulmai da kiristoci amma yau an ware gari an ware gari ga wayannan suna hagu wayancin suna dama duk da za ga akwai abubuwa da yawa da za kake morar su yanzu ba za ka more su kamar da kake yi ba da ko kun aka zo gari aka ce an fada sai ga mutane su. sun watse to ya fi sauki a ce ana zaman lafiya ya fi sauki a ce jama'a su ma sun gane cewa zaman lafiyan ya fi sauki to misali mu muna tunani da farko sai mutane sun yadda da kansu cewa za a yi zaman lafiya in ba su yadda ba to ko ma wani irin harka ce ka kirkiro ba zai kawo zaman lafiya ba amma a matsayin mu na gwamnati ba za mu naɗa hannu mu bar mutane su tada mu saura hankali ba a kungiya da kika sani wanda ake kira operation rambo muna kokarin farfado da ita wannan kungiyar tsaro kenan tsaro na operation rambo kuma za a dawo da ita kuma a farfado da ita saboda za a kawo mutane daga unguwane da kuma su 'yan banga da 'yan sintiri su ma za mu karfafa su saboda maganan zaman lafiya amma da na faɗa in malaman addini malaman gargajiya masu sarauta da kuma shugabannin unguwane da kuma su jama'an kansu in suke da zaman lafiya zaman lafiya za ta samu. A kwanan nan ne rundunar tsaro da ke aikin wanzar da zaman lafiya a jihar plato ta yi nasarar cafke mutane da dama waɗanda ta zarga da aikata laifuka daban-daban da suka hada da kashe-kashen mutane, fashi da makami, garkuwa da mutane da sauransu. Malam Sani Suleiman da ke aikin zaman lafiya ya ce hurumin jama'an tsaro ne musamman ma 'yan sanda su kamo masu masu laifi don hukunta su. Jami'an tsaro muka kalli 'yan sanda ta hannu ɗaya suna da alhakin gudanar da aikinsu ta kama waɗanda suka aikata laifi da kuma gudanar da dukkan binciken da ya kamata su yi a cikin wasu awoyi ko lokaci takaitacce. ba tare da sun wulakantar da dan adam takan wanda suka kama ba sannan su hanzarta gabatar da su masu wanda ake zargi da laifi a gaban kotu a dukkan wani wanda ake zargi da laifi to ka'idar doka tana kallon shi a matsayin wanda bai aikata laifi ba har sai in shari'a ta tabbatar da wannan laifin kamar jihar plateau misali mu ce irin tashe-tashen hankulan da ake samu da abubuwan da suke faruwa a wasu yankuna na kananan hukumomi ko kuma kamar jihar katsinan da na faɗa ɗazu da kuma ma wasu jihohin Uh, irin su har a kudancin najeriya irin su jihar imo da makamantansu to akan samu ko dai aikata kisa na mutane ko kuma uh, kai hari ga wasu garuruwa da makamantansu Ah, wanda mukan ga yanayin yakan kai ga har aikin yakan wuce eh, aikin yau da gobe na 'yan sanda har sai an kai ga an kawo sojoji ah, domin ah, samar da abin da turanci ake kira peacekeeping wasu lokuta matakan da jami'an tsaron sukan ɗauka yakan zama mataki ne na ba sani ba sabo domin kauce ma ƙara ta'azzaran yanayi To a cikin yanayin aiki da nakan yi da jami'an tsaro akwai tattaunawa da muka taɓa yi da ya shafi irin wannan yanayi misali yadda jami'an tsaro za su zo su killace wani yanki na al'umma da wani abu ya faru su kuma kama dukkan wanda suka iya samu su kama a lokacin a bayanin da su jami'an tsaro suke a gefen su shine cewa sukan tsinci kansu wani lokaci a yanayin aiki wanda suna da bayanai ingantattu ne da wani laifi ya faru amma kuma sun kasa samun haɗin kan da suke bukata na yadda al'umma za su taimaka musu don isa ga wanda suka aikata laifin to yayin da suka yi kan mai uwa da wabi wannan yana ba su damar mutanen da suka kakama kowa bai son ya zama ya zauna a hannun jami'an tsaro so wannan yakan sa mutane su buɗe baki su ba su bayanan da suke nema so hakan yakan taimaka musu gurin yin bincike wanda daga baya sukan zo su saki waɗanda suka kakkama. sau da dama ana zargin jami'an tsaron da aikata ba daidai ba ta hanyar cin zarafin waɗanda suke zargi da laifin kafin su kai su gaban hukumar da za ta yanke musu hukunci Mr. Kichime Goyon mai sharhi kan lamura kuma ke fafutukar samar wa 'yan adam 'yanci, ya ce akwai ƙayyadadden lokacin da ya kamata mai laifi ya kasance a hannun jami'an tsaro. Kwana-kwanan nan mun ji rahoto da shi Oga Oya James, uh, mai magana da yawun uh, Operation Safe Haven na Jos, Operation ɗin da suke mata lakabin uh, haƙorin damisa, ya ce sun yi kamu har mutum 91. special operation suna da yanci su kamun wanda aka zarga don su miƙa wa 'yan sanda su kuma 'yan sanda doka ya riga ya ba su su ma nan da nan dole ne su gabatar da mutumin da ake zarga gaban kotu kada ya wuce kwana ɗaya biyu idan ya zama dole kwana na uku sun yi haka gwamnati ta tabbatar da cewa daga yau babu ɗan sanda ko soji da zai kama wani da ake masa zargi kai ko da shi ne ya yi laifin idan kotu ba ta riga ta yanka shari'a akan ya yi laifin ba to bai yi ba ne kawai hmm. saboda haka kundin ƙasa na najeriya ta ce daga ila yau daga yanzu zuwa gaba muna buƙatar gwamnati ta tabbata cewa duk wani um, shalkwatar 'yan sanda ko kuma sashen hukumar sojoji rundunar sojoji da ta kama wani a tabbata an gabatar da shi gaban kotu saboda so da yawa ana cin mutuncin 'yan najeriya eh, ƙasashe na duniya da mm. diplomatic corps masu yawon shakatawa tourism da kuma mm. tourist gaba da idan muka ci gaba da irin wannan halaye shine ike kawo saka sunan najeriya a cikin ƙasashe da ba sa ɗaukaka rayuwar ɗan adam mm. to kinga wannan yana kawo mana ci baya. Yayin da al'umma ke kokawa kan rashin tsaron su ma jami'an tsaro na fuskantar barazanar rasa rayukansu yayin gudanar da aikinsu inda sau da dama 'yan bindiga ke yi musu kwanton bauna su hallaka su. Domin kaucewa shiga hannun hukumomin tsaro Malam Sani Suleiman ya buƙaci jama'a su rungumi zaman lafiya. Wato laifi ba shi da addini ko ƙabila. don haka akwai kirista masu aikata laifi akwai musulmai masu aikata laifi kamar kuma sauran kabilu da na faɗa don haka eh, idan mabiya addinai daban-daban da al'umma daga kabilu daban-daban suka haɗa kansu cewa su al'umma ne 'yan adam ne kuma duk wani mai aikata laifi a cikinsu baya yi da sunansu ko da yawunsu kuma wannan aikata laifin yana haifar da ci gaba da koma baya gare su to a haka zai taimaka al'ummai su yi aiki tare da jami'an tsaro don magance waɗannan ɓata garin da suke cikin su Masu iya magana dai na cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki, wasu ma kan ƙara da cewa ya fi sarkin ma da kansa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto, yanzu kuma bari mu ɗan shakata kafin mu ci gaba. magani annabin Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilan makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kariya, Bakin wallo idan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a cikin Lagos kuma ga Batshin. Tuma Dalla yanzu ko ga na gaba. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafa kasar jamhuriyar kamaru tana nema ta shiga cikin wani hali kasancewar shugaban hukumar kwallon kafa na kasar samuel eto yanzu dai yana takun saka da kamfanin da ke yi wa 'yan kasar ta jamhuriyar kamaru kayayyakin wasanni cok na kasan faransa sai dai yanzu haka shi shugaban hukumar kwallon kafa ya dauko wata kamfani wanda ake kira one all yanzu dai ita ce take ci gaba da yi wa kasar ta kamaru kayayyakin wasanni sai dai kok din na kasar faransa ta gurfanar da hukumar kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru a gaban kuliya wanda yanzu haka fifa take kokarin ganin cewa sai dai kasar kamaru ta amsa kira a gaban wannan kotun wanda ne yasa nan hira da masoyin kwallon kafa kuma mai bin diddigi akan sha'anin wasanni na kasar jamhuriyar kamaru alhaji habibu inuwa ga yadda hira ta mu ta kaya to malam awal tambayan kan yana da ma'ana na farko shi samuel etobe da matsala da cox sportive me yasa bai da matsala da cox sportive cox sportive su ne suka dauki manajan din tafiyar da mayo da su eh, wandunan da za a yi bol da shi kuma sun dauka na shekara wajen kudu to kuma ba su cika ainihin abubuwan da aka gaya musu ba da yake za su dosa ba da mayo da kuma kuɗin da za su zuba wa. To me dalilin da shi Samuel Eto ya fita daga cikin wannan al'amari ya je ɗauko wata kamfani daban domin ta ci gaba da wannan ayyuka. Eh dalilai na nan da yawa don kuɗin da aka yi za su zo su zuba wa shi ekip national ba ta zubawa. kuma shi sa can gaba ya duba ya gani cewa shi kun jambal kamaru tana bukatan kuɗi shi sa ya je ya samu waɗancan suka shirya da za su zuba masa kuɗi. all one ko? all one. to yanzu kana ganin wannan bai zai iya kawo wa club din kasar kamar ko kuma gwamnatin kasar Kamaru wata cikas wadda ta da kasar faransa? a bai zai kawo wata cikas ba game da kasar faransa da yake kasuwa ne 'yan kasuwa ne mm-hmm. to abin da ya kama kuma sha'anin kasuwa bai kawo sha'anin tafiyar da mulki ba to me yasa suka maka samuel eto da kuma hukumar kwallon kafa kasar a kotu eh sun kai kotu don sun yin shan gaba su ne ba su da gaskiya don kontran da aka yi na shekara hudu ne kuma ba su zuba musu kuɗi shi sa ya kai to da kuma da su takaddun da suka fito wai an ce wai kungiyar eh, bal kamaru za su ba da miliyan bakwai karya ne ita kwakwasport ta ce ba za ta bata wa 'yan bol eh, kamaru harka ba shi an kai shekara 2024 shekara 2024 eh, sai dai an kai nan sannan in an kai nan ne sannan za a yanke shari'a a kotu duk waɗansu maganganun da kuke jin nan cewa an yanke shari'a ƙarya ne sai dai an kai wannan lokacin kai kana ka samu da bai samu matsala da kowa ba kenan a ba matsala yanzu da kowa magana na kotu mama awal garba muryar amurka daga kasar kama to madalla a gaida muhammad awal garba da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice dan majalisar wakilai na jam'iyyar republican steve scalise ya sanar da yammacin jiya alhamis cewa ya janye takararsa na zama kakakin majalisar wakilan amurka bayan da ya kasa samun isassun ƙuri'un da zai lashe zaɓe. Scalise ya ce dole ne mu haɗa kanmu amma ba mu yi hakan ba har yanzu akwai wasu mutane da suke da wasu manufofi. Duk da samun rinjayen ƙuri'un jam'iyyar Republican a ranar Laraba don zama ɗan takarar kakakin majalisar. Scalise ya kasa samun rinjayen ƙuri'u bakwai inda ake sa ran dukkan 'yan jam'iyyar Democrat ba za su kaɗa masa ƙuri'a ba. Tsohon kakakin majalisar Kevin McCarthy wanda aka tsike shi a makon da ya gabata ya rasa ƙuri'u takwas ne kacal na jam'iyyar Republican amma kuma bai yanke ƙauna daga samun sake sa ba. Yawancin masu suka na jam'iyyar Republican sun ce scalis ba shi da bambanci da makati kuma ba za su tattauna batun rage kasafin kuɗi da suke so a yi ba. Ana sa ran dukkan 'yan jam'iyyar Democrat su 212 za su kaɗa ƙuri'a ne ga shugabansu Hakim Jeffries wanda ya yi kira da a kawo ƙarshen tsaikon da ke cikin majalisar. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan dare sai kuma da safe idan Allah kai mu za mu sake dawo muku da wani sabon shiri inda za mu kawo muku shirin abar da huce yanzu a madadin zara aminu fage da ta taya ni gabatar da wannan shiri da kuma fiona wa wanda ta taimaka ta shirya wato shirin kenan da ba da umarni da kuma injiniyanmu na wannan dare mr rob mclean baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc muke sallama da ku kwana lafiya allah ba mu alkhairin da nasa amin sun ma'anai